بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن شاء الله تعالى يفيد يقولون بكراتين من لتافيا المنظومة الراهية يا أبو القاسم الزنجاني رحمه الله تعالى يا نكين tafiya gwai gibe ni ci zumana mamjin sharayi tafiya gwai gici iba zai zai lamitu eti ba wuyan adiniyar mai adin an kale shi baitiyar gwai gibe ni ci e ya zandoro na gafe la ilimin kun shi tukwayen wazi zandoro حتى بما لا يجيد الأمر بيجان وأجهل من تلقى من الناس موجب بخاطره إلى كل من هذا وأجهل من تلقى من الناس موجب بخاطره وأجهل من تلقى من الناس موجب بخاطره إلى كل من هرب وأجهل من تلقى من الناس gagoga zijira ke gogon zijaye cirushe zumagon miniyan man talka zo gabe gumbe yi minan nasi ta ce zawon gijonon wagon gai mu'ujabun bai khaturihi landoro ne wacinsa bai an kaliyoyi bai tunani na wani ya gami mutu mini kwakwallo yusu gi wuce shaju lauda shi tuka yi ma na yi su sami waje lauda shi tuka yi la kulli man hazar ya zandoro ne ga dadi ne man hazar ai man ya tasallar إما bijanin أو bi بيت baitin na kiwon بما يرد على عقله بخواطر ووساوس واوهام وظنون فتجده مؤجبا بهذه الخواطر وبين يديك كتاب الله زندور لدي وتشو سيرين دون وين ونو وجدتنا مجتناني نشكونا wuce ne ga tunanin na shi wa kuke ita ci ga adiniya ƙul'anu ce gurwa shebe ilimi bai bawi a hadisi ce gurwa shebe ilimi bai bawi zai alkhairi wato zanna ta ce ga ƙul'anu lugwa wai wasu sabagiyo da an kalimi nole ne da filosofa ina rawazo ka musulmi ga shi kwata katu wuce na biya dini biya na ga tsaya da wani yan doro ga ga biyu na fahimta na wani lobe yin tunani na wani zaɓe yin ga wadu lasafiya e ga soko da na rabi muhammadu ya sallallahu alaihi wa sallam bugu jama'i musulmi shi ibi ki wobe yin mazaje shi ne anu kokolo na ji kokolo na ga ta ke emila tuba wulu gwada to yi ji kokari inti ya gan da fahimta wasu gada shi tuba e ga filosofa ji ke ga so shi ruwa ba gada shi tuba ya printin kazi ke ga so shi ruwa ba gada shi tuba ga ya wulu nishan je ke ga so shi ruwa ba e bona za wani jirgin alaka e bayan tuba shi ne ga zan da cijo iza ji fi ba da gagan amma ya gagabe aya ya gagabe hadisi ya ke ya yi lagagan tunaniya ina ja tsanin ina ji fahimta da gibu mu yana jama'i matsaloji zahiri ina ji fitacin matsaloji da wani wallahi kalma ya wula ila musamman ya gibo ko shi ba ko aja gaga da adiniyar da fahimta shi wato da al'amari gaji da medicine egan lawyer ji egan likali wa jì wani wai da yin gaba abu ga àbúgbà jẹ́ shari'a illa da fíta ce mo tún lè na je la shari'a ga ya a man nasu zai biye ga tace ga wani jauna ni zai jo gabe gube yi ga wani jauna wadda zai wacin an wato sai shi tuka mandoro na gaiga da rauni rura bai matsayi ilimi manya wajen za alaka manya wato shi shi wata yusa bai an kaliwi wani jin alaka alaka yi dazan yaman na gai da an kaliwi ta fiye na tsawon alaka mai dazan ya ji makanta ne shi tuka ya mandoro na sai man na gaiga da bai aye bai adisi bai fahimta sahaba jina man na gai shi tuko adini gala man wuce kwanan al-sahibu shari'a al-imam al-ajul mukalita fi ga al-shari'a ga hata kira yi rege a kidaye kawari jiri na gashi tukwan so gaji giyan gashi tukwu ewa kiwo daga mawa kira ugo a kiri ya dana mandoro na takwaba na ga otoya na gbalita fi ma gashi tukwu musamman ta katun kowana kawai da ilimi na rabi rabbi ya zauna ta ya ebe ki ruwa ya gaji dabo wani unga da unga wa wani waga mai ke tufe da ya ga ba wuya wani man yi wula an kali ga nuna adiniyar wa manna da asali Wasu yi makaranta wajen da mai man doro to da shi tuku wani asali gala shek fauzan ga hatta ilimin adini gana ya al bilai jama'a ilimin adini ga ka da rura bai da bai waje man doro ala ilimin adini bai yi mini yamman yin sunna shi ba to a yi daji na wajen ilimin loga ilimin musulun wulade usulun fik da lagwata man na ji sunna na amma ilimin akida da da lagwata man da ce na ji sunna na to na ji ma ga wanda da nake ulumul qur'an nan wayi man mun ji jida wai aqida bidiya do ta tiwo na no ce gawa ne mai bidiya do ci aqida ne su ka wato to ba wa te aqida ne lobe ina to shari'a da jiga bayani man kwai sunna jiga waga be da iri na ji wanda man doro na ce aqida wai shi bai wadana ba da la ilimi ya luga ilimi ulumul qur'an mursala wal hadith da manya bidiya da ga tura amma ga la ilimi aqida bai amma to mutu da sharati nga tula be da waya bidiye mo e jigu te na bidiya e, wa yi zawan yi jigu la jilu zo galla to lu ga watu mo e wani goji bogo baitin na kaida mu ciku yo e tiya fahimta na jibtiya zumaya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu jila an kala ya ji shidu ya nafsi jina zan na shiga mai ga alul kalami shi almutakallimu na shiga na ba man kwaye adini shi a gagaitiyar german na shi al'imamu razi wadda mini man na jitula da akidaya almutakallimu na shi na a ga fullo ci ufe bai da zan ta yi ko in ji makanta ji cami tu je zumugo a ce gwan zagin da shiga, na nan sa gina zagin mu yau in zagin na mace man mu shi kwanne ya al'imamu razu ma tula bai ilimi ta cikin mu ufe gini ni ji makantu na man kici na nan a fe ga zuba gin mai gaman aza man kici bai gi makanta shi ke zuma wadana kin da su man da shi gai dadin jabani ke zuma wadana gai gi makanta nan na bi da na wanshe wa e wana kila mu je manya na tula je wani gan nan ne bai gi ya gazi yi na wani wufe gabi ga amma tarifi na wake man na ya na tokautu ya aza a razi na gai ga shaurazin shaurazin na ma indahu alfu dalilin ala wujudillah mu yi bi dalilin shi arkutun da yi da soko da mara ina gina sai ga ga wallahi laulam ya fi kalbi alfu shakkin lamma wajada da indahu alfu dalilin ga da kake location kutun da bai manna ya za da waje dalili kutun etiyan sako da ba dalili kutun na ya ji manna ya dubbe ke ne uwa ga sako da wani wani dalili yanki da dalili ya hankali amma wa dai nan fi qur'anu na irin gairin na, ko ga man kirki shi na ke ga al'imamu razu da mini man shi tula bai yi ga ilimi sosai? filosofa wọn ṣíkò jà ìlà àdínú adókun sáṣì ya tó bá díkà àfẹ́ ló ìjọba sáṣì mọ́tútù tàtíyàn àti ìdàmúṣọ ngala al'imamu shafi ngaga wọn ṣíkò lọ ṣe adabu shafi ya yi wuna bi page 182 ngabo igali imam shafi inda lawa dana an yuktala al'abdu bi kulli ma naha Allah anhu siwa shirk khairul lahu min al A ala za ma chale bai tune fi ta sai amma ngai waya duje al alkhairi ga ne za za be ki ha ilmu kalamu ki mai ilmu kalamu mutum yake fasar ado ga ilimi kishi man da ci la da adinyo a cikin da adini bo wurin gai ilimi mai gaga ya ci sha ne ilimi na jula na fi ƙor'anu aka tuwa an kale wani ilimi ne ga annabawa su kuji ne wani na kuku fane a jula ta fi tẹ̀lé kale ya ilimi na alamar gaibu na ji ƙor'anu a hadisi ya labari wani sa jula ta fi tẹ̀lé kale ilimi tawhidi a jula ta fi tẹ̀lé kale a yi gagagan e kiwo ina an kali galawa na a yada an kali a kabo ina an kali a gai lobe ya ci ga annabawa shi ya ci gano sai fajin ya soce wani wuga ji daidai ga an ya ji kan ga ya ji tabbata an kali a ga ce alamari na jile ba wani ya zanen jiga yi ga alul kalamu a ji ba na dabi ga sarau ibana niyan ya sarau da kiyo da an kali ji galaman jiga an kali a ga ruba a dai an kali na jikagu an kali wangiya ba dai an kali ne an kali loro na gafin matuya na fi ƙor'an da ya hadisi na an kali wangi da wani an kali loro ne gugu da na fi ƙor'an da ya hadisi na an kali ne da wani gbogbo gwakon filosofa ne ke zaɓe yau an kali ji gama na waje musulmi ebo akida wuce na gadauna to sallo gumiya ebo adini eh, akida wuce na gadauna sashe kudi da lo church kwalo matsalaci ndoro a yi lobi adin lo tula wadda yin gali tula ilimin na jiga jika cikin da tsara a kira ya wuzo fiya ci bi na ci wada e musulunci ne mun da ebe kibo e musulunci abebe ina gudatsu be an a wani an kiri za wani tu kyan yoyo gama na yawan buɗe zunuya nan ke shari'a mu da mini yana jin jaman da shi shina man wuce kondo ibn taymiya rahimahullahu ta'ala mini man kuna jijin hidima ya sunna nabi muhammadu na sallallahu alaihi wa sallam mun ga ga yatiya ilmul kalama ga ala tara anna alladhi yu'azzimu nafsahu bil batil yuridu an yansura kulla ma qalahu walau kana khata'a wacce ne da e bayan zai ji e lazuma tu ya tita cin bai gamare na mutaji wallahi wuce ya zan doro no ga gana kawai ti bi cicimo abu yusuf edika to imamu abu hanifu yau ga al'ilmu bin kalami jahalun a ga wanda ilimi ya filosofa ne laza ga jahil shiga wai zaga ne zauna wal jalu bin kalami ilmu wa mawlaudi jahil ciya ilimi wuce ilimi wasu lawai da yau buru jin ilimi na jihar khairina wa ga ji jahil ciwa da gunu lasowa nga mala yi musulmi na mai wuce ba ne ba ba na wani abin ne la mala je ba za wani zabe sun na musulmi ma? ya tun da ya musulunci da da uji wace da babu musulunci e ko kokolwa na wani latafiya na su shari'a ne je gila ruwa na je kulokinya da tsara da zalika su e ja an kaliji ba e gwada an kaliji a ta gaba da su alamar jita yawa in dole na maga cile babu hankali yi na haja ga garbi kendo ne filosofa da ci gube ziyo da ja ja mai gisof wani no ne ga gaji ziwayen won ga soko a ga soko wuce na mai wuda na wai liwe ga wai wadon ga Wai lagwato ne ga a ga to a su da ba na wana da wani yan doro na daba na hugu a ya wata su ko a wannan dole an kalliyo ga mu lan nasi tun shaba yan bakaro ki go mini sai fa mu da الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم wale tun cabayin bakare so ce ga yi ga waye musulmi wasu a waje ba wa so ga kirta cinya allazi na yi uminuna bilkai in ina ji wale ya na wawwale ya a zola imani wajen yi ina so na nan ga gaibu ma ga ba anna ina so yi na a mutu so kwa ibn tukwai alimul gai wa shahaya gogo zandoro ga gada ki da filosofa jaunar sai sa

babu a jewutu ba amma wace sa shaji zai ke sa gaskiya wanda ya yi ole yin lotun yaƙi wucin sosai to a fi tota cin musulmi gala ga kafe zulagi wuce lotun nasara na wucin wa gaji na ji fahimta a dini re in bi a kai da wanda ya musulunci re sacha giwe eh, kun shemi shaya ba za da yaƙi da filosofa ne fin yi inda ce a adini ko da hajji zai ji kuje hajji dokin da tsara yi da hajji misha a madina joto hajji misha ya ma allah tun hadi na ya gurba ji musulmi ta ce fi ba mutane ji sallah ya gwada daga musulmi sosai ya gwa kira na ji ana ka ya an kali jira shi la azuma jata ba wa qur'ana na so ku su da kiyashi ne kwando kwando ne ga muhammad abdul qawi al-mizdawina in kalita fetiyar alfiyyatu fil adabi shar'iyya na da bijaitin shari'a ku gaga etire wa karayi be man doro na gaga faniya wai ma da dalili a ga wa iyyaka arai kulli muzahrafin kulli muzahrifin maqalatuhu fasummu fi dhimmiha radi ne jogan ba ke da rai man doro na paganiya wai goma ba kuwa samu daidai da ke ga mannawa lada gafakat mata khairun nasi wa dinu kamilun ganiyun anistabiyin min kulli mulhidin da khairun na zai gana da ita da fata na su amma adini olubalo emekuci gbogbo ga layan doro belo adini ma kuma wayan doro ya adini ma ebe na adini na ganiyun anistabiyin wadda ba goke ya ce zan da shi lugwa inda wata abe yete wadda ba goke ya ce min kulli mulhidin zai da fato fata na adini na da bukata zai da ya zato shi kan bayanan ilami turawa da fato alibu dinil haƙƙi bin ra'i zandoro na ga adini musulunci na adini gaskiya na wani wazon amma ra'ayin gajin wani da'ihum da zannaya zannaya ومن خاض في علم الكلام فما هدي زندور قد الشم في علم الكلام إلي من الله أنك لا تتن نفسي لين قرآن وبين عديثي أنك لقاء نفسي لبا وما نفسي شنا زندور نقد الشم في علم نونا فما هدي وادي بوا وادي بوا وكي غيبي غان faman kallaga al'araha dalla anil huda zando ba gai ce mitu ra'ayi manji ma ji da nafsiya na zanna ja juce ba wulu ba wa man kallaga al'asuma fi dini ya tabi zando ba magasa masu zi masu mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so ko juye na wa ma yantiku wa ma yantiku anil hawa gawa man da masu zandoro na gasa za su fashe na gaya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fi din ibatu ba to hadini wona ya sabi ban na gade ba wala ta ko juye gawa ma ya fiku anil hawa wani gaggafi ga tirayi ba ngalan ga sawa amma wayo wunje wunje ci gangan wayo etan ma ci gangan wayo ya mitu gami ya je zuwa turba ga sama dinu illati ba'u lima ata anillahi wal adil bashir muhammadin ga addinin nasani sai dai wala mai ina e biya yi daga basoci daga bayan alhali zaba wa albashiru e ila e bushara ga ya Muhammadu muhammad sallallahu alaihi wasallam bai je ladi ni na dawa na wuri kokolo a man doro ba ibu na man jigi e ba mi latura ya jo man e ba mi latura alada jo wani man do na obi alada ya man do ce wai da zawon ji zana adini ubu man do doce wazo ji be zandore man do ci fi wai wai kwen ci be zandore dole ya zan naji fata ala adini ubu hoke nduina wadena customer wai wona ke zai tafa man bonan roke e wa gaza ina na gaskiya lawa al'umma shi e bane yana wasu tafi bane yi gama na kishi wa jiji zuwa amfani kuma ji ha amfani ya so sai bai kuwa ji ba sai baiti ya goro ga yi baiti gwai فدا عنك كول الناس فيما كفيته فما في اصطناع الزيد شيء سوى الضرر فدع عنك قول الناس فيما كفيته فما في اصطناع الزيد شيء سوى الضرر فدع عنك قول الناس فيما كفيته فما في اصطناع الزيد شيء سوى الضرر ga yi gini musulmi ko bai wazo waje ba fada an ka kaulan na agwate ege anna zawan gijo zije kwabe zawan gijo ga iman na je la ra yaji daga na dini kenan su ji ruwa kala kalam je yawa fi ma ku fi ta hu e bayna ku ke awo bayna ke ku ke awo bayna en doro na shari'a wona wa ku yake mun diga sai wa da ce mi tuman locha fama fiti ma izai ina laye ga waci ga shari'a ku kiyaye bayan doro ya nina wa ba ga manci na si Qur'an da hadisi da da bayani da bayani ya sahaba jina ga buna amfanin doro da istima izai tukwa shi ne ya diba e in doro na ga ce ba wule ba nan ga ga azai ba. shay'un amfanin doro da ba si wa darar unga gunu ga so da ba a da gani shari'a ga amitu ibada na ji shari'a wuna dana agwasu akira na ji shari'a wuna dana agwasu ga da temitu ga man loro ma E na ebi ma lolo amfani loro da ba bai gai ne guge tuna bai gai ne ga yana tafi wani alkhairu ko ba wuwa wani karo abu da ce don karo abu da ce don azkaru ja nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ba sun yi nabi muhammadu ko kuma yuke gbọ́nà àdèké ló ìzà sáà èlé náà dì ó zèrè bẹ́ lóyè ń ṣe ya mú kàrà àtẹjà àbí àti yàn tó ń ṣọ ngálà àdó ọ̀tá yà nẹ́bí muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ko ya yi labarai ya ci jama'a nabi isa da lori afta ce addini a nabi isa a ya sai na nabi isa wani ewuna nabin doro a tuntube ga yi na shi annabi ya gada wani ya ce mai tuba zan da cewa amma ya gwa biyar jama'a annabi isa ne tsawo lokaci na sai ya bere sun da bai addini ba kiso shi na yi yau wa kafaina ala asarihim وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا برسلنا وقفينا على وقفينا بعيسى مريم وقفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وقفينا بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة آمنوا منهم آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون Soci don tuci zane tudo di febbi, mana tuci jibiyar zona ikike bela annabi isa agba tuci zuma. Kuma ne annabi isa zuma mu buga annabi Muhammadu bai sallallahu alaihi wasallam. Shekaru sai ni ga ya sauta mu daga damu annabi yi sadin ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai yi so ci gaje ma ya annabi isa ji ya annabi isa tara gan ga injili zai ji lami tuna fe je kauna waje waje an na fi kulubin lalina taba'uhu rahmatan wa rahma a fe je gudo shi can da su kudi sahaba annabi muhammadu je ga ruha ma'u bainahuna Ki bai faruwa. wa rahbaniyatan ibtada'uha adan saida abin jama'a na biki fa ya sayo ya jin ya wuya ibada ya zero ko ci jama'a katabna alaihim illa tigari duwanullah yi to an jani ya to ga su wani o sai samara awa hakari ayatiya mai tsaya man daga ayan na ga bayan jazawu ya bidiyo bayan tun ga safi shirya ma bebi wani kara sun shirya zai ji takwa a nabi musa na ifara da alkhairi amma kuwa ko jama'a nabi isa ji ga jefa siki ebo yana sai na adini wa ebo na aka aji a obi aya a bi sai da yafi adini na biye ga wuce na gala shek abubakar gumi rahimahullahu ta'ala tafsirun radul azani ga aya na ga yi illa ya bidiyo wa da tafsirin man kaka ya na yawa na dai ugwa ga yana na biso kwafe bai yana ya kwasu ya kiwu ma ya ma biyu ma babu alkhairi da ga umar bin abdulaziz wai ga yayi ne ji taki da al-khalifatul khamis ko da ga umar bin abdulaziz inda adalci lokacin ya ci shigo ne alkhairi ne ma bai yi wata ya nan ne ugwa ga wa bai yi mai wajibi cin bale afin min yiyan na umar jonai halifa ba ce zuma ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam lokaci na na umar fe da yashe fe shi musulmi ne domin ke yi fiya za wani ne yau wasa sai yin su ya gabe nauyin ga kishikin e nau ga gaji algishi ma a ga laye wani ya kan daidai ma ya gwada nuna ne kuna gan daga wato na wasa egiyen su gice jin sai na umar Awa da zuwa sami abu na ce ga wadanda ci shi mada ba wule ya ne ya gife ji ganga su kuma ya yi ya ganna ji tasiri ya mazi bu sai na umar ga da ji bincike ci ganyen na wai wuya ziyo ya yi ne ya asim na man ji ga umar bin abdulaziz mutu ya zuri ya zibo yin zargi wuce kwanna na ga yi wuwa ga wa bai ne wa ci ba ne wunde tasiri ibn umar bin abdulaziz zai buwa da ci magana man je ji wuta ki ga ali fayin su e eh, gwaye ziga ali uga wa ngai da to na so ba zo da su ma mu da hadisi ga ali fa gobe gobe zawani da sata alkhairu abike ali fa gobe gobe ga ta cikin mu buni ga ya alkhuna fa jula zai so shi mu muawiya sai ce yuwe beach har da ci umar bin abdulaziz da min yin zago bai guba ne to hadisi wuce gaba da kici don shi ji jiga zago bai guba yin wuce a yi ma daga ci sayi na ali al'asan al da ya ji al ji zago bai guba ta ga a ga hadisin ne ji abu a yi gaza la ya ga ashe asul So e eh, ga ji shi min yi zago bai guba ne shi cikin mu na ji mamayar sun na ji labe za gobe gobe na fata ji mulki je wasu ya mulki bai waga da ga su wani mini za gobe gobe ya yi wuga ne sai na ali bai alhassan yi ba na ji shi musulmi ji tina ba alhassan na sabuta gobe riwayan ga shiga sabuta ne mutu ya mulki na mu'awiya go zumai wuyan aliyu babu alhussaini da lusha kufa ce ya ga yi wa gulu shi a ci ya na daga maka gama ilo babu kin ya kofa a ci lawo karbala wo amma ga na gobe guba ne gayi tishi na jinasibiya daga ba na biyu abu amma ba ta ga dagowa ngala ajin da bai ziyo abubakar umar usman ga aliyu ba ajin da bai ga bi na kuti ci da ya bana tishi ba bai bai ta cin albaiki ya ga mutum fahimta gobe to umar bin abdulaziz nan ka wasika da ya gabanin shi lokacin shi musulmi da ce fatar musulmi da jitina ga usika bi takwalla ne je gambaye su da soci wa liktisa da fi amri ya mai da tatace ba al'amari soci wacce ba yi sunnat rasulihi ya mai lame tu sunna ya tushe ya soci wa tarki ma da salmoni suna ba da hu ya mai lagu ya ke ina da wani sai zuma ya nabi muhammadu wa sallallahu alaihi wa sallam fi ma da rabbi sunnatu idan sunna nabi gawuna tati wucho ga yebona lam yattabi insan bid'a zawangi sabidiya ya lele da dini bare sai dai wawa dalili wawa dalili bogo fa alayka bil luzumi sunna wai ga ya gaba ne wuce zan doro eh ba sunna fa inna ha laka bi iznillah isma ibn sunna gadi ustaza daga yajibu wa daga ya sunna ofe ci da tangi ofe ci da tangi ila lalu be ci aga endoro energy haramu na da giyo alalle ya wa lalu a ko gutuwa ba daga bazu be be kiyo ajaib shi ngala da wata tin sunna ga ya gwada fa inna sabiki na ilmi wakafu zai ji shi zuwa dinin na ga ilimin la'aci ta kace na nabi muhammadu wuna mu ake yin jiga ce ta ya amma ya sa ya gala da tarikan sai na abubakar hadi ya umaru hadi ya umaru. ilimin la'aci ta kace na nabi muhammadu wuna mu wa bi basirin na nasirin kufu ai be basire gala mu mini wa kanu hum akwa alal bas wa lam yabhasu aje bincike salon ya gwakati bincike ma da bincike sai yana adini ba bugu jama'i musulmi shi a dai ga yi da wani ga fada an ka kaulan na su fi ma ku fita wai rina shirya biya wace aku ke hau bai nan agwa tebu zandoro abin bi ne ba wanda jama'a tuna iya nabi muhammadu kuma ke ga sahaba da jina shi ya aljanna sai bai tiye gurur لقد أوضح الله القريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فالهب بما أمر لقد أوضح الله القريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فالهب بما أمر لقد أوضح الله القريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهب بما أمر من لقد أوضح الله القريم الله توشي القريم يتشون أوضح ويتلا ناي بلطفه بصوته esu sauki wuyayyo ngalan yi tella da yayi lana al'amra al'amari shi kaka a da yana wuri gwa bayina wuce yayi fil qur'an da qur'ano bogo ya gimi fan had ai fakun naki bima amar to ci jo ko be na agwa wuce da wuce da kai da ta mai da ne ibn zandoro na ku ke yayi ku ke eh, gikin gala manyan sunna da hako ta da rajin ya zai al bidai na jibe bai fahimta ko ibada na ce na ji ko mu'amala na ce na ji hace ya nabi da kuma da ba hako ta da gugun jama'an na ji ibn qur'an ga yi ga awalam yakfihim anna anzalna awalam yakfihim na. so ci gan awalam ya fihim wa kuza wangi jikya anna anzalna alayka alkitaba nya qur'anu lai cewa wana yutla alaihi a ce bayana ina fi ƙur'anu na kuwa kwakya sada lami to an kale yaji gira yaji gira yaji boko jama'a musulmi ke ga yo idi labu sunna yace sunna suna sai be jiyo sai be katu wani jahilcin sunne na zawon yi sai da adina wasu ya zukaru na nabi muhammadu ya jizu matsala ku tsona no ne to sando ce ko no ga te to ejina o te ne otu e ga de fati ya rigiyo zu matsala mai makoya ma guta alahuma an tattala wa min tattala da zukaru na jikin addu'a kisha na gaji ga sahaba da gaji ko sha babu wọ́n ti kéré ní lásán ló ti yẹ wọ́n yẹ tó a ní lásán ló ti Ta canza gaduwa na ji shari'a bebe yi da sallar da na yi riba wani wanku musulmi wani da sake yi kan yake dawo ya addu'a dina na bi muhammadu ya eh, jiya kunji e ba sallah sallar na, bai bene wani baya ko sha ba wani hakuke amma ga harke na zawon gisa ya da ne kun ga malamai suna da ta da sunan gama na yi makaranta tun ji wani kawo ji a zai ya ce tiyan al'ada wani gawa da sai ne to ibina al'ada fahimci in ga kawai ji kato don ya amma sun na zo ibina wani bukata wahala da kato gana wuce za kwata buwa in so kere da siya ga amma ya kpayen na waje wala ji ya na da wawaza wa a yau sadaka a wani wa dai man bota wace waje gaba na wafa wace waje yogi ba za wani ji ba bugu rayuwa ya kunna rayu hudu rayu hudu ko ko kuma sai baiti ya buru وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المبعوث عونا إلى البشر وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المدعو فرعون إلى البشر وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المبعوث فرعون إلى البشر لو خلف فينا سنة نقتدي بها hallafa muhammadu sallallahu alaihi wasallam bina annabi muhammadu sunna lugwa da ta ci wọn lugwa yi da ta ci wun lobe ba wuce a hadisu shi sayyid buhari sayyid muslim sunan tirmidhi sunan nasai sunan bin maja tata muwasa imamu maliki mursali imamu ahmad pata wa bayani annabi muhammadu shi kai kai sallallahu fa'ili gayi muhammadu bi ma'ana wa kallafa muhammadu almabrusu ci ya ji muhammadu na tutuna hallafa dina wa lugba da ta ci bu kici mafuri bi wa gassan natan gayi sunnawa kuma lugba luna tsari biha ebo ila ya si da gani be guji be tuji teni tugo iga sallore ma don muhammadu nuna ma tutuna a tuku turu fi aunan wuce ilal bashar ya lita da bai wula wuta daga zaba wula alkhairu ruya nga mala wadda zan to Allah ne to sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam qur'anu ya gayi ga laqad kana lakum fi rasulillah لقد كان لكم في رسول

وفي في رسول الله إذا شان يهلل محمد وقصوة حسنة يتوعي لمن كان يرجو الله دور غيب باب يقول بسوشي واليوم الآخر قد يكوي الزبينة وذكر الله كثيرا إن شئتم تكوي لكنا جماعة مسلمين آية الناس أشي مسلمين لبعينا كشي أجل مجتا آية النبينا إيه يا مجاني آية الناس أشي يلبعينا كشي يلبعينا آية الناس

ina ji na su gatti wani sha'ankali lashizo ga annabi ya yi tsaya amma zai ji na annabi ya sa kowa gawa tsaya na ƙura ya yi tsaye mu'amala zama ba sama wasu shayin da ce yana da cikin mutu edungu ibadungu akidungu edenan man jibe da yi caci yana nabi muhammadu da bani ya ibada ya da, kuma na yana nabi ya yi tsara za a daga ya sayo wani wasu yi mama shi zanuwa za a daga wani sayo ne ga yi wo gami zan da ci shi ita al'amarin na ita da fi kpami bai na ce mini a na je huwa na ilagun sun ba wuya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam na zan da ci da da sai kugun da yi su aka ci ba wuce musulmi shi ne tubo zai lagwata sunna bi muhammadu na ebona wọn ṣe pàmò yẹn àjùlẹ̀ nga anabi tokoli ne lani anabi tokoli lani ebona yẹn jiri sanji na yìí kí yẹn mọ nàbi tìyà ti ya? àbẹ̀ pààyàn anabi kì í Boli, wọ́n tìyà ọ̀gàmí sanji náà wọ́n anabi yìí ṣe wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ àkídà ya? anabi yìí ṣe yìí tọ́kù yẹn ayà mi ngala indoro abenji na jesu adua ba jesu nga jimi shajon don gubi anabi ite zuma na soci lolo sama don gala mai yau kai da yalo da shi kokari wai qur'an da kiyo da sunna da fahimta ya sahaba eza hankali la go ga anabi ya saya ngo da hankali la shigo jinasa wai nasa a anabi muhammadu ngala man shiga aya dai asali ce sa nabi muhammadu wannan gai bai so ce ga yi wa ma ta kuma rasul wa ma wa ma ta kuma rasul ɗan doro annabi muhammadu abiya ya bayi na ya ga ya tun shiga ni waga ya ji wona ka ku du so shiga ya egugu bo ba baba ya to gugu gugu yi ma wa ma na hako anu ɗan doro mu ga kai ga ga jina ma fanta ya wace ka kai ga yi lalle so ko ba ma igaji shiru kuma igaji bidiya ma إلى ذكاب الإنسان إن جفعت إرغي هو نبي محمد صلى الله عليه وسلم من هنا جاء نبي إنه هنا بيدي على وقاش هدى هو هدى هو هو غيك بيدي وصول عمد سيلي لك زادي دي سو كي إلى ديني وبيني وصول عمد أفا بيدي على أنا بيبقى بيجا تي فيديو إبنو ميجا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجذ wa iyakum wa mudasatil umur me je gamba yake ya gani da rayi ibada na jabi sai ta addinin ko to wannan shara ji ga da ga ya fa sai rasila fa katira je mai da ya boro yigo zai je zabe fahimta bo a ce na wai da dalili na wani tuna ya mai ankali e buna hadiya nafsi na gajin zuma ta yana na bai buna nafsi na jibe qur'ano kwata da hadisi dina e tiya da bidi ya gwaso ina na bai buna ne ya ali amma sai bai kasu ba kasu ga Allah waje confidence ta ci na fai dajiya so kai ci suna na wagwa suna mu muna zan da shi to ba ni ke location da bai wuni ekone mu gada na Da gadano ekowa nyiga okashi ebona ali enyiwumbu ebiwumimbu eh, ati aguyo mana annabi muhammadu na biyu ciuna biwumini ngalanga bada al islamu ghariban fasayaudu ghariban wa tuba lil ghuraba biji ghurabawa annabi ji fasara ga ibeje lai busana akida ibada ga wani boji za wani lokaci na boji gani ni akida jani na zandoro ne sun na gaskiya da an kalli da zai da sassafiyan gargajiya wani an kalituwa guda yi sun da mai sun dasa kome ilimi na kan bowa jiyo ga irike daga da ya zai ji fahimta sun da zai zai jara eza da abu mu'amala abu ibada jiyo irike da mu ya muna kokarin kan doro ki shari'a wo muna mai da sassafiyan al'ada wani al'ada na giwudiya in ga sauran zo mai gbogbo jama'a yi musulmi ji ibi fi dajin ya so shi je fahimta ya sunne zai ji mafi kwanda ce wani hace kunna libana a kuya arzikin tuba ce da istika mu ya yi tuta bayan sunna jama'i musulmi shi ni ne ne wuba ga nabi muhammadu taimako ya al'umma shi wani to kwallo labe dole fe taimako ya yi fiye ta adinin na eti bayaniya kwakwala jiniya eti ya cike ya be shirku jibe kwe jiji ina wuba ga su kwallo da bai ta shiga wani gai bai so ce ga iga kada anzala Allahu ilaykum dhikra qad anzala Allahu ilaykum dhikra ba kada an zala Allah ilaikun zikra a kika yi bebe zikra tukwafe biyaye na gai ga tafsirin ƙur'an bai ƙur'anu kisa kwai kwabe zikra yau nka shaitu ya yi ga rasulan ga yi tuco na tufe na yatlu alaikum ayatillah tucin ne ba aya shi ya soci yayi mubayyinatin aya na ji dalla dalla na wuji boyen doci ba ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ebo zai ja imani jin cabi cikakken betun guruji na socewa zo daga bashi ko ya kafirin co ya tullen bashi da aske ya imani gani bai etun guruji jama'a musulmi shi na gaye wuce na nabi muhammadu fiye al'umma shi musulunci ne bebe yi na wucewa wani lokaci na lokaci na sahaba jiji ijiralo e ba su na ja shi na lokaci na sahaba jiji ijiralo ba su na ja shi na e ti bayi ba makaci na jife kwana dole lokaci na makaci shi ji gada azatun daji wuce kiyan abasha ekiriya da gwazido sahaba na jijin imani na ni etu na ja shi lawu eh wulawu tegu ya etu na ja shi da ramai turo ya adalci gala da bijin sahaba ja ke laluba hutu na wakwe kan ki dalili yayo ki rice da za shi yi ki daga da yamo zo ne ja farajiyar abu talib mai yaji sayi na alina ngan da ke koro ci fe ji a muhammadu sallallahu alaihi na tace na ke ujiga a so mu ke wani su ko kufu na tun nuna na kuti na ta ti gbe ge fi o amma ga to bani da ajiye da yi bi lami tuki yon ina itati gobe ya kafiranci ya binakuna biya wuce a ya lami tuye man jaja ede na nabi na biya da ina ga ya lobe bogo wuce a shaga nabi muhammadu yau ya lita fata ngala su ku juya yi ga uwan lari ba'asa fil ummiyina rasulan هو الذي بعث في الأمة المؤمنين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال ayan na wai ke ugwayen wuce na nabi muhammadu ya halitta shi nan ga huwa a ba'atha fil na rasula so gai zai la so ci tiyata zai ji maka ma mabanin a gai maka ci tucin nulula tiya ebaki bo yatlu alaihim mushu baka tuya ayatihi wa yuzakkihim un liya ketu da dinguba bóyá tí è tún dẹ̀dẹ̀ ju olúgbà yẹtùlú aléhìn àyàtíhì wà yóò zàfíhì wà yóò alìmọ̀hùn olùkìtàbà olùhẹ́kùbá wà ìǹkanu mìíkọ́p lọ́fìdọ́lá alìmọ̀bí ewole zàjáyọ na fẹ́fí ìkójíọ́ tún anábì ya? gbogbo jama'i musulmi ne ne tafi sunna na tafi bawo udaji rayuwa na waje bai jahiliya dole kafi zan da cuji fahimta sunna na tafi sun da cuji wani shari'a wa ecin da egefi amma bai fahimta bai ba wai sunna bai ta na bi lau. a ga bai kusa kwana jifati wa dai ba rusu jidan ne niwo music la E ezoba amma bai da wani sunna na lotu kune wa gabe kiyo eto ta kwana libata na ga wa ga manna waya ga muhammadul mabu'u nan, ila bashar annabi na tutun fe wuce ya alita ta na jama'a musulmi shi ni ne aya na shi ke huwa ga aya ko tsaniya je da ya man doro na wa bibi rayuwa ko hankali ya dadi ne wani nan gai bai so ce ya labari aya na ce fuwa rufai na غاي اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الخيرات ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ما فرضنا في الكتاب من شيء وما من دابة وما من دابة فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وأنزلنا إليك ذكرى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون jama'ar musulmi shi aya na shi fata ka yi wuyo na yi wuwa ga yi ji kokari sa ina nabi muhammadu sun shigo ba ta ci wa sallallahu alaihi wasallam aya farko gai al yawma akmaltu lakum e fara sai kuma dai annabi ji ajin na zo da wai bai ya so ji ji gora yi wa dhulhijja madina muharram safar rabiul awwal mato sharayu galu gabe al'umma musulmi shi aji wucin ga kudu an ni mana sikakun in ni la a uju ba da ani aza ya an kali tun ya tuna ji na mai loda nan e gugwa mokin da na mai ji nan e bona ji tuye mai gada nan gama ji faru hajjatul wada ya gada wani ga caya na yiwu e koyan Yi nan na fa a kamar tulakun dinakun ya dini buniyari wa tumantu alaikum ni mace ma mani mai buniyari ai shari'atu in gana imam maliki ga in doro jadini ko gana ade da sai wuta da jadini na amma jama'i musulmi je ne na gila dini ne ne shi dawo ba sai la shari amma masallaci shi da sallar jama'a ina dini bai ina ga wani yasu majalisar zan ga shi kabuwa su daga kuma masallaci masu nan goma wajen sallar yau a mauga bal zan da ce da moto da lojin da ci lofi da wuji ya da shari'a tun wana ta fi da ilmin ba wadda ke yin da lamari na shi ba shi dawo na tun waya na kula na addu'a sun da je lashe da jama'a amma matsalacin musulmi sha wazi ba je sha wanda ke yin da ya zo da adini na ya eh, na shi ne adini na gaza wani gila adini na wani ina na azuma jata ya wuce ina shari'a gabe ya na wuce bai kude bore wani ya gane ba ewuwo na musulmi je layaji da na wuce wani sai kuce za yi musulmi ba bai waje zo amma gyara masallaci gyara makaranta da kaunatun wuce ja ina adini na adini aya adini endokya a ce ga to shi ke gari gama farratna fil kitabi min shay man jiga al kitaba abun gai allahul mahfuz hadena ya bayani endoro ji burguji qur'ani ba endoro na bi faruwa da so shi gai wuji tabbata da babu da lauhin ka na yi lokaci ko wuce kuma da su fa adene ju bana gai la yuga allahul mahfuz endoro su fa shi jinnu ya bawa malaika je endo bawa la ya matsuhu illal mutahharun in ba ya je yin lotu ba ga su kuja ga la ya sunan laha. ma amarahum wa ya yaf'aluna ma yumarun ban da cin ga la yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun malaika jinan ajige je son bayan Allah wal ma'fuz ayan shi kobe ne ya ke tsamini ayar na jorin gai bai tuce ga wa an zanna ilaika zikira iya Kur'an cewa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam li tubayyana lin nas ma nuzila ilayhi ebo ken wayo ya zawanji jena ga dabona agogo ga da man doro kinyo wani ga fassara aya qur'anu jina nabi muhammadu wa sahaba ji ta tun wada doga nabi muhammadu wa rubuce qur'anu e za be be fahimta da ci ga qur'anu je wayani wa goga kai wala tube qur'anu ya qur'ani yau na jina wani qur'ani gani aya ndo ci ga ma ki awa kifa da ayi hadisin ba da buyu minu don ga gake waje da qur'ani ne ngala min man koyin sunna da shek fauzan ne za mu ga qur'ani kawai yi wani lotu mai gwa hudda da hadisin ya hadisin kala kato yanda da suka nuna wannan don ga wannan tube qur'ani ya ibn qur'ani ga ba ata kuma rasul fauzu ya eh, na tucin na gana ya tu. qur'ani ga ga ga wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim to kwaga ga annabi mutum ya zawa an ji shi in te qur'ani qur'an lokacin sallah mutum gabe yau akimi salata ne liduluki shamsi ila ghasafi al-layl wa qur'an al-fajr amma zubutin annabi ya ji sallah fa yin zubutu bobo ga gwasu ayan naga a ku sallah ke ba zuru da lasari magribin shi a asubaya dan ga lokaci sallah buta ga qur'an ba annabi ya kiwo litubayyana linnasi ma nuzila ilayhi zama musulunci lokaci dabe mai lala kasan bikin nan baiti ma wake mini ce gida ishe ganin ci da jami'a ومن على المأمور بالأصل آلة بها يعرف المثلى من القول والعبر ومن على المأمور بالأصل آلة بها يعرف المثلى من القول والعبر ومن على المأمور بالأصل آلة بها يعرف المثلى من القول والعبر Gawa manna, manna soci jini mai alal mamur zai aji foro za ji foro wuji so ko soci amiru zai ji foro na mamuri wuji na ji foro na so kwayi almukallifu zai ji tsakana wuji ci almukallafu ejin sirrin makolo mukallif bai kasra ismul fa'il mukallaf ismul maf'ul kí ní malóúnjẹ àyí wúṣìṣì náà iná jin ọ̀gá lami tuba wuna bil akli wùdí ní mai ankali yi. alatan ankalin na kaya tun wuyo zama lakawa wadda wa bai wa satuna ba wa ba gotuna sai ga yawa yayo ban e tu shari'a zai lati tiro e na hankalin na gayi e ga ta shari'a yayo ga biya ya riful mutla bi ankalin ne ga ga wani diga ce ne bayanan almusulabi mana almusabe ina ga mutum min ya ina ji shari'a wani min alkauli ya ga wal'ibar ta wazi ne gugun zawon gibe ni ma hankali hankali da ta ce ka kayan hankali ga wurin nage na gyaya hankali ga allawa ya yi kuma sai zayen gamla zakan yi kun gai zaba busaka kun gai la'agmaki wajujon hankali ga ilu na kabewa jaya ya yi lakan yi ta hankali ga la e wangi wuzo ko ga la yi wuzo to hankali ci gumi ga waje zai aga tsara da hankali mai buci na wasa juli fani ne bila tu shari kin ga gwai na zai ma hankali ga je tutana wasu ba ya kuyan zai hankali gumi na e la fani ka zando ci ma ju dokon hankali ne di fani be to adiniya e fe ma wani fe la be to izayi e fi wannan nu hankali wasalawai amma ya tsaye mai laju ke milatu ba wudu ba da kya ce zai magacin an kale wasu bubbai na wani wasu alamari zanen wanda aka yake wani da ba wudan alamarin rayuwar shi ba to e waga an kalin doro waga tora bai yana tun ta biyu na doku na yau wadda waje kokari ina waga jadini na yi kala allahu kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaskiya an kalli na jiye na ba wani da addini wa ma gama na annabi sallallahu alaihi wasallam to ko tun ku be mujiza ji e bu la kabu yu e tiya ina ji awu waye gaskiya bu da amma fa ba ya ci in je an kalli annabi sai da ba hukunci ya zawan jare waye kiya da e so ko dunga wudu yi, annabi no an kalli amma annabi da an kalli aga gadani ne ba يقول تقول تقوله لو تكول علينا بعض الأقاويل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالجميل ثم لقطعنا منه الوتين على محمد صلى الله عليه وسلم unu an kalin sarawin amma su kai runga walau ta farwala alaina ba mu la kawai waga ko zun ta gando ce dai ga imaga ya mo de gwagwa ne imaga e jon ba sun malaka fa na min wati e ji wuce ruga te da wanda la ga nan ka su kai ga nan ba e tuga ga ga kiyo da an kaliwi da rayuwi da addinin gala na biyu sai ga ga kul ma unzirukum bil wa'i ina me la je wazi na yi wa'i da su shi a mina bogo be za to an kalyo da tidu yo dan boku yo cinu an kalyo tuna an kalyo da ga ce nan ne ba wa ba ci ka an kalyo wa ya ga so shi a zama la so shi don yake mu za wani sai be kiyo sai wa yi ga tabiya bai za wangi jaji fe jo kin bo a hankali tuna ya kwada fi na buwa da kya ga to hankali ya dina sai wahayi na gabeya a tazu majaltawa wahayi ga laja ni zai bai so ce ga wa na kunna mu'azibi wa ma kunna mu'azibina hatta nab'atha so shiga ya ji zandoro a zaba ne sai riga sun tuce fi bugun waye su ci shiga yana jari ne wa an kaya amma an kali kawai gurguru su kullum ya zo wuce lafi tunan sun wanda a fi bayan rama ya ba su ya ce ne ma bai zaɓi tun ce ya fi ma da da an kali su ba ke gasa ko ke gane muhammadu zan da misali iza da sibu iza an kali a yi ne gugwa yi na bakin ga an kali wa zai je lotu ga an kali na wawo zai gana Na yana ji tsawon ke fi na nga ka zama ya ji na gan na da aski da wani mu ji a shiga a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne ne zandoci wani lotu da hankali wani hukunci ya tura ya ba gidi wani layan zagi nga na bi dasa tun ko hukun gida ma kiwuje da zagi ce bai ba baki mu ko da hankali ga shi da yanzu to mas'ala ne da musamman da zawon ne la hankali ya shigo ya dasi musamman ya jibo ko a gaga fili ne likitancin da jiya ne fahimta boko ya a kacin da wa doctor yaba na wuce kiyan area of specialization ya abuga jigan adini za loro na egbanwe ibo kunyi na to da asari yaba na nasu jibe kaka ne ga yi ga wani asari wani mini hu waki ga wani sakulu bi alsina tikum alkazi wala taqulu ma jamu alsinakum alkazi fa halal افتروا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك zama shahaya na shiga iga zo ya yi nan daga dai shabaka to bai zo ba mai wuwa ga idi ga la'ankali shi zo ya ga so shi mu iga la'ankali ya shi zo ya ga sun shi mu kuma a yanyan sau gai jika sai kuma matsala da annan na waje ilimin wani so da ya ankali ga wura shi zo ka waje dalili a nan gudu aya guba ba na gambar shi kuro wala sakki ma rai sadaka bai gaske mai tuyar wuri na wani ilimin tuba ne gaggar ya ma shirya jela musamman yana biyu wadda ta kuru ne ma sassifu a rufina su kuma nukali ba ha za halalin ko ha za halalin ga zozo shi shi biyan kalorin ba shi ne zai ji mai zunga wani tatso shi ne ko ga a daya wani kiyama in ga dini da asali ga layin yau zanociji ekpa mandoci zanoci ekpa mandoci zanoci ekpa mandoci zanoci alada wani kenga musulmi da gasa kenga za su bawa annabi muhammadu zuba na ya zai ji kokari a an ni annabi ga an ni sahaba ta fi wani waga ba cikin wa ga abu waga a ga abu ko yayi azake wala su ba wuya annabi muhammadu kan da fahimta ya sahaba ne gurgudu ne ga nan kusa barku mai gashin cikin arzikinmu albarka don rayuwarmu albarka don kafinmu albarka don zuriyarmu albarka don barka da hamdi ashhadu an la